aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa masu kallon wannan gidan tv mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode wa allah maɗaukakin sarki da ya bamu ikon ganin wannan lokaci domin ci gaba da darasi da muke gabatarwa akan amalul kulub ma'ana ayyukan zuciya to a wancan shiri da ya gabata mun tsaya ne akan gaba da muka ce idan allah ya kawo mu yau za mu ci gaba wannan gaba kuma ita ce wato alfanu da ayyuka da kuma fa'idoji da mutum yakan samu yayin da ya samu tabbatuwan tawakkali ga allah maɗaukakin sarki yan uwa duk wanda ya dogara ga allah matukar dogara gare shi dogara na hakika wanda muka yi bayani a kan sharuɗan shi da ka'idojin shi wanda daga ciki muka ce cikakken dogaro ga allah yana buƙatar ka yi imani da allah cewa duk abin da ka dogara gare shi kan shi zai yi maka dukkan wasu matsalolin ka tabbatar cewa allah maɗaukakin sarki zai kwaranye maka su sannan duk abin da kake nema gurin allah ka dogara cewa allah zai yi maka wannan abun sannan abu na biyu shine ka tashi tsaye ka bi hanya ka bi sababi ma'ana ka guji gajiyawa da kasala muka ce in aka samu tabbato waɗannan abubuwa to in allah ya so ya yadda mutum zai dace kuma shi ne wannan tawakkali da ake bukata daga gare mu so daga cikin fa'idoji da alfanu ga mai tawakkali yake samu shine allah maɗaukakin sarki yana wadatarwa kuma yana isar da wanda ya dogara gare shi allah yana faɗi yake cewa wa man ya ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amra inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra duk wanda ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki to Allah ya isar mushi sannan Allah maɗaukakin sarki zai kasance yana nan al'amuran shiga baki ɗaya zai shige mushi gaba kuma zai kai gare su ma'ana duk wani abu da yake so zai sauƙaƙe mushi domin allah maɗaukakin sarki ya sanya wato komi yana da irin abin da ya dace da shi to kaga wannan aya tana nunar maka da cewa wato allah maɗaukakin sarki ya faɗi kuma maganan allah gaskiya ne cewa duk wanda ya dogara gare shi to ya isar mushi duk wanda allah ya isar mushi kuma wato ya gama samun nasara kuma ya gama dacewa duniya da lahira sannan dogaro ga allah abu ne mai matukar kima wanda bayan allah na kwarai annabawa kamar yadda muka faɗi da kuma bayan allah salihai na gargaru irin su sabon manzo sallallahu alaihi wasallam sun dogara gare shi ga allah maɗaukakin sarki kuma sun siffantu da sifa ta dogaro ta tawakkali akwai wani abu da ya faru bayan da aka yi yakin uhud mun riga mun san irin matsala da kuma eh, wato jarabawa da aka samu a wannan yaƙi so bayan an yi wannan yaƙi manzo da sahabbai sun koma madina riwaya ta zo wata take cewa manzo ya samu labari su abu sufyan suna shirin su sake dawowa garin madina ne domin su zo su kara kawo wani harin wata ruwayar kuma take cewa a'a manzo sallah salam shine ya buƙaci wasu daga cikin sahabbai daga ciki akwai irin su sayyidina abubakar su sayyidina umar su sayyidina ali da sauransu cewa su zo su fita su bi sawun waɗannan kafurai domin yin haka zai ƙara tsoratar da waɗannan kafurai kuma ya sa su ji cewa wannan matsala da musulmi suka samu a wannan uhud yaƙi da aka yi ba ta yi musu tasirin da har ta karya duk wani ƙarfinsu ta karya lagonsu ba manzo sallallahu ya ɗau wannan mataki don a nuna lallai ana nan da ƙarfi kuma wannan abu da ya faru bai yi tasiri ta yadda zai hana a yi wani abu ba misali don ɗaukar kalmar allah saboda haka da suka fita kan hanya riwaya ta zo mana cewa wato sai suka haɗu da wasu mutane a wani guri da ake ce mushi hamra'ul asad kawai waɗannan mutane sai suke cewa ai mutane sun taru suna so su zo su yaƙe ku riwaya take cewa abu sufyan ana tunani shine ma ya gaya ma waɗannan mutane cewa idan su manzan allah sun zo wucewa yake cewa idan muhammad ya zo da shi da mutanen shi ku tsoratar da su cewa mun yi wani irin shiri mai ƙarfi a kansu saboda haka manzo sallallahu da suka zo wannan guri sai waɗannan mutane ke ce musu innan nasa qad jama'u lakum ai wasu mutane su ne waɗannan kafirai su abu sufyan lokacin bai musulunta ba da shi da mutanen da suke tare da shi suke cewa ai sun taru suna nan za su kawo muku hari kuma ku suke jira su yi ma'illa saboda haka ana faɗin haka sahabbai baki ɗaya suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil الذين qala لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم jama'u lakum إيمانا fazadahum imanan الله ونعم الوكيل wa wakil wannan abu da aka faɗi ma sai ya ƙara wa sahabbai imani muminai da suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam maimakon ya sa musu rauni da gajiyawa kawai sai suka ƙara imani suka ce ai Allah ya isar mana kuma madalla da Allah madogara so kaga wato dogaro ga Allah shi ke sa mutum nutsuwa kana cikin hali na firgici da bala'i da musiba amma sai ka ga Allah sanya maka wannan karfin gwiwa da karfin zuciya ka ji cewa ai babu komi ba abin da zai faru saboda karfin dogaron ka ga Allah kenan ba kowa ke samun dace da irin wannan abu ba sai nagartattun bayi irin su sahabban manzo Allah ya kara musu daraja da ɗaukaka sannan dogaro ga Allah abu ne da yake ba wa mutum wani irin ɗabi'a na haƙuri da jurewa kan al'amura shi ya sa allah maɗaukakin sarki ya haɗa dogaro ga allah da haƙuri a ayoyin alkur'ani daban-daban daga ciki allah maɗaukakin sarki yake cewa na sabaru wa ala rabbihim ya yatawakkalun bayan allah na ƙwarai su ne waɗanda suka yi haƙuri sannan kuma suna dogaro ga allah mahaliccinsu kaga haƙuri da dogaro ga allah tare suke tafiya sannan allah yana ba mu labarin manzanni da su da mutanensu manzanni suke cewa wala nasbiranna ala ma azaitumuna wa ala allahi falyatawakkalul mutawakkilun suke cewa mutanen su lalle mu cutar da mu da kuke da maganganu da kuke yi masu muni da na kasu da kuke mana kuna aibanta mu to lalle wallahi za mu haƙuri a kan wannan cutar da mu da kuke yi domin me duk mai dogaro ga allah ne ya zama wajibi ya dogara kaga wannan sifa ce ta annabawa da manzannin allah allah ya kara musu wato aminci sannan dogaro ga allah yana ba da nasara kuma ya ba da mulki ya ba da wato madafan iko da karfin fada a ji shi yasa allah maɗaukakin sarki yake cewa in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dha alladhi min ba'di wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun allah maɗaukakin sarki yake cewa idan allah ya baku nasara to babu ko wanda zai rinjaye ku in ku bai baku nasara ba ya kasance ya ba da nasara a kanku misali to eh, wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di idan Allah ya juya muku ba bai baku nasara ba to wane ne zai zo ya baku nasara babu wanda zai yi wannan abun nan din sai Allah nasara a gurin shi take saboda haka a ƙarshen ayar wa alallahi fale tawakkalil mu'minun ga allah ne kawai ya zama wajibi muminai su dogara kenan duk wanda ya dogara ga allah to allah zai bashi nasara a wata aya ke cewa man yattaqillaha eh, wa man ya ala allahi fa inna allaha azizun hakim suratul anfal kenan allah yake cewa duk wanda ya dogara ga allah to ya sani cewa allah mabuwayi ne kuma mai hikima kaga kenan hikima Eh, mulki da karfin faɗa a ji da dai sauran abubuwa irin wannan na dama na iko ko da jihadi ne za a yi ana neman ɗaukaka daga allah maɗaukakin sarki a shigar da musulunci zuwa wani gari ko kuma a je a yi da'awa a kira mutane su musulunta don musulunci ya samu gurin zama a wannan wato gari da aka je to idan aka dogara ga allah to allah shi mabuwayi ne kuma mai hikima ya sa wannan guri ya zama guri na musulunci ko a shiga ko musulmi su samu iko da mulki a wannan guri to ba komi ba ne abu ne mai sauƙi gurin allah domin shi allah wato mabuwayi ne kuma mai hikima sannan dogaro ga allah yana kare mutum daga wato rudi da kuma makirci na shaidan allah maɗaukakin sarki yake cewa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun allah yake cewa idan mutum ya zo karatun alkur'ani ya nemi tsarin allah daga sharin shaidan daga sharin shaidan jefaffe domin me domin shaidan ba shi da dama ba shi da wani iko da wani wato karfi akan waɗanda suka yi imani kuma suke dogaro ga allah waɗanda kawai shaidan yake samun nasara a kansu su ne waɗanda yake ba su da tawakkali so kaga duk wanda ya dogara ga allah kuma ya yi imani imani na gaskiya to zai kubuta daga sharrin shaidan shi ya sa eh, a shaukani a cikin tafsirin shi mai suna fathul qadir da ya kawo wannan ayar yake cewa wato inna laysa lahu sultanun dinnan cewa lallai shaidan ba shi da dama bai da wani karfi ga waɗanda suka yi imani suka dogara ga Allah to kamar dalili ne na cewa mutum ya nemi tsarin Allah daga sharrin shaidan domin duk wanda ya haka to shaidan bai da dama a kan shi allah ya kiyaye shi daga shirin shaidan duk wani wasu wasi na shaidan da duk wasu rudi da shaidan yake yi wa mutane to shi ana sa rai da izinin allah wato babu yadda za a yi shaidan ya samu dama a kan shi allah zai tsare shi kenan saboda dama shi shaidan ya riga ya sani cewa akwai bayan allah na kware shi da kanshi ma yake cewa illa ibadaka minhumul mukhlasin yake cewa sai bayan ka waɗanda suka tsarkake kansu kuma ka tsarkake su suka yi ikhlasi to irin wannan ba ni da dama a kansu amma ban da su ko yake cewa zan ɓatar da su 'ya'yan adam ga baki ɗayansu in ban da irin waɗannan mutane to waɗanda suke iya tsira daga sharin shaidan su ne waɗanda suka yi imani imani na gaskiya kuma suka yi dogaro ga allah dogaro na gaskiya ya tabbata hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda zai fita daga gidan shi idan ya karanta wannan wato zikiri ya ce bismillahi tawakkaltu ala allahi wala haula wala quwwata illa billah to a daidai wannan lokacin za a ce ma wannan mutum wato hudita an shiryar da kai wa kufita kuma an kare ka wa wuƙita wa kufita wato an isar maka wa wuƙita kuma an kare ka saboda haka wannan addu'a tana da matukar muhimmanci mutum ya faɗe ta sannan kuma yana halarto ma'anarta abin da ke ciki ko shine da sunan allah na dogara ga allah kuma babu wata dabara ba wani karfi sai ga allah kaga wannan magana da kake kana nuna ka miƙa al'amuranka ga allah maɗaukakin sarki kenan so duk wani shiri ba zai same ka ba da izinin allah don a daidai wannan lokacin za a ce maka wato an shiryar da kai sannan kuma an isar maka sannan an kare ka duk wani shari ba zai same ka ba sannan kuma ba za ka bace ba bi izinin lahi ta'ala saboda haka da ka faɗi wannan dama shaidanu suna nan tare da mutane ko da yaushe kana faɗin wannan shikenan sai shaidanu su ja gefe kawai saboda suna ganin cewa kalas wannan ya riga ya sanya wata garkuwa ko ya yi katanga karfe tsakaninmu daga sharrinmu ma'ana ba za mu iya nufin shi da wani sharri ba nan take kawai shaidanu sai su yi gefe idan suka yi gefe ya suya suya su dinga magana sai su dinga cewa to kai ya za ka yi da wanda aka kare shi kuma aka isar mushi sannan aka shiryar da shi kaga babu yadda za ka yi da shi kenan su kansu shaidanun sun san cewa duk wanda ya rike allah ya dogara gare shi dogaro na gaskiya ba su da dama a kan shi nan take kawai sai su yi wani gurin so ga dogaro ga allah yana sanya mutum ya samu kariya da tsarewa na allah maɗaukakin sarki wannan hadisi anas shine ya jiyo shi daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abu dawud ya rawaice shi a cikin sunan sannan kuma hadisi ne wanda imamul albani ya ce ingantacce ne a cikin sahihul jami'a sannan daga cikin fa'idoji na dogaro ga allah akwai wato allah maɗaukakin sarki yakan sa sanadiyar dogaro gare shi mutum yakan kubuta daga sharrin sihiri da ido da kuma kambun baka da sauran abubuwa irin waɗannan abubuwa ne da sun yawaita a gurarenmu da gidaje da garuruwa za ka yi ta jin labari wani an yi mushi sihiri ko wani an yi mushi sheri na hasada wani an jefe shi da kaza to rashin dogaro ga allah cikakken dogaro ga allah duk shine yake sa waɗannan abubuwa suke yaɗuwa har suke ma tasiri wasu lokuta. inda mutum zai dogara ga Allah yana addu'a yana neman tsarin Allah to Allah zai wadatar da shi kuma zai isar da shi duk wani abu da za a nufe shi da shi Allah ba zai sa wannan abin ya yi tasiri kan shi ba aya ta zo a cikin suratu yusuf annabi yaqub wato da yaran shi za su tafi yake ba su shawara ga yadda ya kamata su yi sannan kuma ya ce shi ya dogara ga Allah yake cewa wa qala ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa amma kuma me wa ma ughni ankum min Allah min shay in al hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu alayhi falyatawakkalul mutawakkilun da za su tafi yake cewa ya ku ƴaƴana idan kun je shiga wannan gari da za ku je in kun je za ku tafi gurin annabi Yusuf gurin Masar din nan yake cewa to kada ku shiga ta kofa guda ɗaya ku rarrabu amma wannan abun da na gaya muku ba wai zan amfanar muku da wani abu bane idan allah ya niyyar wani abu zai same ku na cutarwa ko na amfanarwa ba zan iya tunkuɗa cutarwa ba sannan kuma amfanarwa dama ita ce ake so duk daga allah suke in wani abu zai zo ya same ku na cutarwa wannan magana da na yi ko shawarar da na ba ku wannan umarnin ba ita za ta hana wannan abun ya auku ba domin hukunci gaba ɗaya na Allah ne kuma gare shi na dogara kuma gare shi ne zama wajibi duk wani mai dogaro ya dogara kaga anan wato ya tabbatar da cewa ya dogara ga Allah sannan kuma ya tashi tsaye ya yi aiki ya sa su sun yi aiki da ke nuna dogaro ga Allah ya ce su rarrabu kenan kuskure ne irin haka misali wani ya zo ya ce to a'a mu mun dogara ga Allah amma za mu yi yadda muke so ko su su zo su ce misali su za su shiga ta kofa ɗaya amma sun dogara ga Allah kaga kuskure ne sun bi umarnin da mahaifinsu ya ba su na farko sun bi sababi sun yi aiki na cewa sun rarrabu sannan kuma suka dogara ga Allah wannan shine abin da ake bukata ga bawan Allah musulmi a yaushe idan mutum ya kula da dogaro ga Allah to sai ya kasance ya kubuta daga sihiri malaman tafsiri irin su imamu tabari a jami'ul bayan yake cewa shi annabi yaqub abin da ya sa ya ba wa 'ya'yan shi wannan umarni na cewa kada su shiga ta kofa guda ɗaya saboda ya ji musu tsoron idon mutane ne domin ido gaskiya ne yake saboda mutane ne masu kyau kyawawa ne sannan kuma ga su di yawan su din nan su sha ɗaya da suka fita misali a ce kuma 'ya'yan mutum ɗaya ne to kaga dole za a iya yin hasada ga su da kyawu masu kwarjini sannan kuma a ce 'ya'yan mutum ɗaya saboda haka sai je musu wannan tsoron kawai sai ba su wannan umarni kuma ya dogara ga Allah sai Allah ya magance musu dukkan wani abu da za a iya su da shi so mu ma din a ko'ina muke in muka dogara ga Allah da addu'o'i Allah zai wadatar da mu kuma ya kare mu daga shirin mai shiri da sihirin mai sihiri ba sai kin je gurin wani boka ba ko malamin tsubbu ki dogara ga Allah ki yi addu'a Allah shine mai komai wannan mai yin wannan sharrin shi kanshi wato halittan Allah ne saboda haka karamin alhaki ne ba komai bane amma yaushe za a ce mutum wai yana da damuwa shikenan sai je ya kai gurin boka ko wurin wani malamin tsubbu waɗanda yake mutane ne galibi na banza an tabbatar da haka har barna suke suna fasikanci da matan mutane su sa a yi shirka a yi wasu abubuwa wanda yake ba za a yi ibada ba a ce misali mutum ya yi kwana arba'in bai taɓa ruwa ba me kenan ake nufi ma'ana kada ya sallah kenan to yan uwa yana da kyau mu lura mu tabbatar da cewa allah ya wadatar da mu ga dukkan wani sharri da za a iya nufan mu da shi na ido ko na hasada ko kambun baka mu koma ga allah allah zai wadatar da mu kuma ya kare mu in ko mun ki to wancan hanya da muka bi hanya ce ta kafirci kuma ta shirka wanda yake in mutum bai tuba ba zai fada cikin wani babban laifi wanda yake allah ya tsare mu manzo sallah salin ya yi maganganu masu karfi akan masu zuwa gurin bokaye da masu zuwa gurin irin su 'yan duba da sauran abubuwa irin wannan sannan dogaro ga allah wato yana samarwa mutum arziki gurin allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yake cewa man yattaqillaha yaj'al allahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal wakar Allah fa huwa hasbu ga kenan duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadatar da shi in maganan arziki ne to Allah zai bashi arziki kuma zai sanya mishi mafita saboda ya ji tsoron Allah kuma ya yi tawakkali ga Allah ya haɗa wasu irin ayyuka masu muhimmanci na takawa da dogaro ga Allah saboda haka a takaice dai wannan bayanai da wannan fa'idoji su ne wanda ya siffantu da sifa ta dogaro ga Allah zai samu a gurin Allah maɗaukakin sarki. ya rage mu tsaya mu duba mu gani ya yanayin dogaran mu ga allah yake shin a baki ne ko ko muna wato tashi tsaye yadda aka koyar da mu misali sannan kuma mu dogara ga allah din sai kuma abin da ya shafi aiki na zuci na gaba wanda yake aikin zuci da zamu yi bayani akan shi shine al'amana idan aka ce al'amana ko a hausance ma muna faɗin amana sai dai galibi mu mun fi kawo amana akan wani abu da muke gani kila an bani ajiyar kuɗi ko waya ko mota abubuwa da irin haka sai muke ɗauka wannan mota amana ce so za ta iya ɗaukan cewa amana ce sannan amana wato wani aiki ne shi ma ɗin wanda yake da alaƙa ta ƙudda ƙudda ayyukan zuciya ko yana daga cikin ma ayyukan zuciya domin dama mun faɗi mun ce ayyukan zuciya mazauninsu na farko shine zuciyar sannan tasirinsu a zuciya da yanayin gaskiyar da mutum yake dauke da su a zuciyar shi shine ke nuna a fili cewa lalle yana da amana so alkur'ani mai girma dai in amana ya zo yakan zo kaman da ma'ana guda biyu ne na farko kana iya samun misali a larabci a ce maka al'amnu sannan kuma kana iya samun al'amana sannan kana iya samun al'aman dukansu aka ce wato ginshikinsu masdarinsu duk guda ɗaya ne ana nufin wato aminci daga wani abu da ake tsoro misali to amma kuma gurin amfani da su a nan ake dan samun bambanci abin da ya shafi al'aman da al'amunu an fi samun shi a inda misali ake da tsoro in aka ce muna da tsoro sai a ce to allah ya bamu aman ko ya bamu wato al'amunu allah ya bamu zaman lafiya ya amintar da mu daga tsoro kenan allah maɗaukakin sarki yake cewa wa amanahum min khawf falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ma'ana allah ya sanya musu wani wato wato nutsuwa ya kare su daga tsoro da suke fama da shi ma'ana ƙure shawa kenan a wancan lokaci saboda suna zaune a wannan gida nashi yake tuna musu nemomin da ya musu na cewa ya san ya cire musu wani tsoro me yasa ba su bauta mushi ba su yi imani su bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan a yanayin yadda ake amfani da shi ta wata fuska shine ana amfani da al'amana a matsayin abun da yake wato mutum ya ɗauka na alkawari ko na nauyi tsakanin shi da allah maɗaukakin sarki ko da bayan allah shine allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu allaha war rasula wa takhunu amanatikum wantum ta ta'lamun ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ha'inci Allah da manzon shi sannan kada ku ha'inci waɗannan amanonin naku da kuka ɗauka na imani da Allah cewa za ku yi sau da kafa kada ku yi khiyana kada ku yi munafunci so kaga anan amana ya zo a wata ma'ana ta daban saɓanin waccan ma'ana ta farko wanda yake tana nufin wato aminci daga barin tsoro ma'ana nutsuwa kenan so kaga amana yana zuwa da ma'ana na wato abubuwa da allah ya farlanta ya dora bayan shi na nauyi a kansu shine wata hunu amana kuma abubuwan da kuka dauka na farillai na nauyi na wannan musulunci to ku yi kokari ku tabbatar daga zuci har baki har ayyukanku kun tsare su malamai irin su al-ghazali a cikin littafin shi ihya ulumuddin shi ma wannan littafin malamai sun yi bayanai akan wasu matsaloli da dama da yake ciki to amma kamar yadda muke faɗi a kullum shi dan akwai wata matsala a cikin littafi ko tare da wani misali inda ya kasance ya faɗi wata magana wadda yake za a karu da ita ana iya ɗauko ta wannan ba illa ba ne kuma ba laifi ba ne yake cewa me ake nufi da al'amana yake cewa al'amanatu hiya taharatu batinan anil fiski wal kaba'ir wal israr ala sagair yake cewa idan aka ce amana ai abin da ake nufi shine mutum ya samu tsarki na baɗi ne kaga abin da ya shafi zuciyarka ya kasance tana nan lafiya lau abin da laraba suke cewa safiya ta zama tsabtatacciya kubutacciya lafiya lau abin da ke cikinta ya zama alkhairi ne kuma da gaskiya mutum ya kubuta daga fasikanci tun daga zuciyar shi ya kubuta da kaba'irai manyan laifuka sannan kuma ya kubuta daga dawwama kan ƙananan laifuka domin ana cewa la kabirata ma'a tauba wala sarirata ma'al israr ma'ana in mutum ya babban laifi ya tuba to wannan laifin babba ya tafi kenan babu shi ba zai mai tasiri ba sannan kuma mutum yana ƙananan laifi sai ya shantake ya ce ba sai ya tuba ya koma ga allah ba to aka ce wannan laifin ba zai ci gaba da zama wai karamin laifi ba kananan laifuka ana aikata su ana aikata su daga baya za su zo su yi wa mutum jagoranci ne zuwa aikata manyan laifuka su zama manyan laifuka so kaga yake cewa dahara ko a ce al'amana shine mutum ya samu tsarkakuwa daga barin manya-manyan laifuka da ma kananansu da kuma dawama akan kanana tun daga cikin zuciyar shi har zuwa gangan jikin shi da maganganun shi baki daya. wani malamin almunawi wanda yana da sharhi na littafin asuyuti na jami'us sahir na suyuti wanda ya tara hadisai shi wannan bawan allah ya yi sharhin wannan littafi yake cewa abin da ake nufi da amana yake cewa kullu haƙƙin lazima ka ada'uhu duk wani haƙƙi da ya zama wajibi a kanka ka isar da shi ka yi discharging ɗin shi yadda ya kamata abin da yake kanka wannan shine ake nufi amana kaga ya haɗa da abubuwa na zuci duk haƙƙoƙi ne na Allah ka yi imani ka tabbatar da ka samu aƙida ta ƙwarai sannan kuma ayyuka na baki na, na, na, na gaɓoɓinka salloli da sauransu duk amana ne ka ɗauka cewa za ka bauta wa Allah a matsayinka na musulmi to mutum ya kula da su abubuwa mutane sun baka ajiya to kada ka ci wannan alama ne na cikar imani duk wannan mutum ya tabbatar ya tafiyar da amanonin shiga baki ɗayansu don allah to wannan shine amana alkur'ani mai girma allah ya ambaci amana gurare daban-daban malamai suke mana bayani ah, daga ciki ibnul jauzi a littafin shi na alwujuhu wa nazair yake cewa amana dai takan zo da ma'anan farillai kamar yadda aya ta gabata ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum ma'ana muminai kada su ha'inci Allah ma'ana kada su yi munafunci su rike su yadda ya kamata tun da sun ɗauka a zuciyarsu cewa su musulmai ne muminai sun yi imani har zuciyarsu to aikinsu su ya nuna cewa suna bin farlai na allah salloli zakka da sauran ayyuka na musulunci ya kasance sun aiwatar da su domin su ne suke tabbatar da gaskiya abin da ke cikin zuciyarsu na amana amana boye da bayyane duk su samu tabbata sannan abin da aka bada ajiyan shi shi ma ana ce mai amana ya zuwa alkur'ani allah yana cewa inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha allah yana umarta ku da ku mai da amanoni zuwa ga masu shi kaga ajiya mutane sun baka ko sun baki to ki zama mutuniyar kirki ka zama mutumin kirki kada ka ci amana ka tabbatar ka mayar hannun menene karba hannun mayarwa sannan kuma wato kamun kai shi ma alkur'ani ya zo mana da cewa amana na zuwa da ma'ana na kamun kai ma'ana kamewa kenan allah maɗaukakin sarki yake cewa inna khaira manista ajartal qawiyul amin lafazi ne na ɗaya daga cikin 'ya'yar wannan bawan allah na kwarai da ya taimakawa annabi musa wanda annabi musa ya je gurin shi ya yi wani aiki na wani lokaci ya ba shi yar shi saboda haka daga cikin 'ya'yan nashi wata daga ciki da suka je tare da annabi wato eh, musa ta ga irin kamewa shi akan hanya da yanayin nutsuwan shi da komai na cewa mutum ne mai tsoron allah kuma mutum ne ba fajiri ba fasiki ba saboda haka ta ji daɗin wannan mu'amala na annabi musa ya take gaya wa babanta cewa ai wannan bawan allah duk wanda ya kamata a ɗora wa aiki a bashi wani kwadago ko wani abu to ya zama mutum ne mai karfi kuma amintacce saboda haka wasu malamai suke ganin cewa al'amin din nan yana nufin mutum ne mai iffa mai kamun kai kenan kaga wato alkur'ani ya zo da ma'anar wato al'amin cewa iffa yana daga cikin ma'ana na wato al'amana kenan da kuma fara'id da kuma alwadi'a abubuwa na ajiya da kuma abubuwa na farilla da allah ya wajabta akan bayan shi to yan uwa ga lokaci da aka wa shi wannan darasi ya kawo jiki amma ba mu karkare bayani kan al'amana ba idan allah ya kai mu lokaci na gaba za mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aikin zuciya Dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi. Dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi. In ta gurɓata dujiki ya gurɓata gaba ɗai. In ta gurɓata dujiki ya gurɓata gaba ɗai.